Le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de Omar Ibrahim kenan ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnatin Nijar a ma'aikatar AGA yana cewa rahoton wucin gadi na binciken wannan badakala da aka fitar a watan Afrilun 2020 ya yi nunin an cusa biliyan 48 na sefa a odar wasu kayayyaki ba akan ka'ida ba. Sai wasu biliyan 28 na sefa na kayan da aka yi oda amma kuma ba a gansu ba a wani lokacin da wa'adin yin hakan ya shuɗe. sai dai kuma an yi katari wannan rahoton wucin gadi ya bayyana a fili ta bayan fage a wani lokacin da ba a ji ba ta bakin mutane da kamfanonin da ake zargi a wannan harka lamarin da ya haddasa rudani a kawunan wasu har suke ganin an yi rubda ciki akan biliyan 76 na sefa a ma'aikatar tsaron ƙasa Les personnes et établissements mis en cause ont apporté des Daga bisani mutanen da ake zargi sun gabatar da wasu takardun da suka sa aka gano yawan kudaden bai kai inda ake hasashe ba, saboda haka yawan kudaden kayan da aka yi oda kuma ba a gansu ba sun ja baya zuwa biliyan 23 na sefa. Kuma a daidai wannan lokaci, odar wasu daga cikin kayayyakin ta iso, yayin da 'yan kasuwar suka yi alkawalin ba da sauran kafin ƙarshen watan Afrilun 2020, to amma kuma matsalar corona ta haddasa rufe iyaka daga nan an fitar da wani rahoton ƙarshe a ranar 3 ga watan afrilun 2020 wanda ya yi nunin daga cikin biliyan 28 da aka gano a can farko suka koma biliyan 23 an karbi kayayyaki ko kuma an yi takardun alkawalin shigo da kayan da darajarsu ta haura biliyan 19 kafin ranar 30 ga watan afrilun 2020 sauran kayan biliyan hudu wasu kamfanonin ƙetare ne aka ba kwangilarsu les informations et documents produits par les fournisseurs A fannin cushen kudaden da aka yi, bayan tattara wasu bayanai masu bincike sun sassauta yawan kudaden daga biliyan 48 da aka bayyana a rahoton wucin gadi zuwa biliyan 16 da 'yanka. kuma tun a watan afrilun 2020 an gabatar da wannan rahoto a ofishin alkalin alkalai wanne ya damka su ga hukumar 'yan sandan farin kaya domin ta ci gaba da bincike wanda a ƙarshe aka gano cewa biliyan goma sha biyu da 'yanka ne abin ya shafa le paiement des de francs To sai dai shugaban kungiyar Tunar Lafash Michael Zodi da ke ɗaya daga cikin masu gwagwarmayar ganin an yi haske a wannan badakala ya ce ba za su yarda ba da abin da ya kira rufa-rufa. Ka yi lahi sai aka ce kudi da ka dauka ka maida. Eh lahi da kai ma 'yan kasa. ya za a yi waɗannan ba za mu yarda ba insha Allah za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya tun dai kowa ya yi laifi sai an kai shi gaban koti a gurgan jishi ba wai ana majamaja kuma a zo a gyara tsakanin su kamar ba su so mutanen su a kai su koti to wannan abu ba za mu yarda ba Omar Ibrahim a ci gaban bayanansa ya jaddada cewa matsayin gwamnatin ta Nijar bayan 'yan kasuwar sun biya kuɗaɗen da suka ci baya nufin ƙarshen zancen kenan shari'ar masu hannu a wannan al'amari da ya jefa jama'ar ƙasa cikin damuwa yanzu aka fara in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.